da taskar ɗan salma please duk wanda yake ba ko zuwa canal nan ki danna mana subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. illar kwaɗayi kashi na biyu maimuna ta riski lokacin da umma ta ce allah ka nuna mana lokacin auren maimuna da ayuba ranar za mu ga gayyen sojoji babu ruwanmu da fargaban 'yan fashi domin na san zai kawo mana sojoji su rinka gadinmu umma na ku sha kurmanku sannan ku manta da wani ayuba soja balle ku yi tunanin zai kawo muku sojojin da za su yi gadin ku ga mai abin duniya ya zo za ku ɗauki masu gadin ku da kanku muddin ku ka yarda da maganar aure na da shi mai mana ke faɗar haka haɗi da miƙa musu makudan kuɗaɗen da ta shigo da su gashi in ji alhaji awal ya ce kwaraba a tsakanin ku ta miƙe ta shiga ɗakinta ta bar su suna juya kuɗin haɗi da mamakin yawansu Kashe gari misalin karfe goma Maimuna ta fito da kayan da Alhaji Awwal ya dan ya karo ma yaranta. Ta nuna ma iyayenta, kuma dan Allah, kuna ku so shi. Wallahi masoyin kwarai ne, miji na hakika. Ya ce anjima zai kawo mana namu. Na san idan na aure shi, kowa sai ya yi alfahari da shi." Umma ta kalli Maimuna, ita kuma ta kalli abanta Kafin su ce wani abu, yaro ya shigo ya ce, "Ana kiran Maimuna a waje." Babu bata lokaci ta zare gyale ta fita. ganinsa ta yi a wata motar ta daban cikin shigan cikin shigan alfarma hakan ya sake saka ta cikin mashahurin farin ciki da annishuwa ta faɗa a zuciyarta ina ma a ce ya shiga gidanmu Umma da Abba su ga haɗuwarsa ya datse mata ta taɗin zucin da take yi ya labiya, ina kwana ta yi boyayyar ajiyar zuciya cikin murmushi take faɗa ran kai daɗe wace ni da zama labiya? ya Umma Abba da kannina ta kalli zauren gidansu wanda Ayuba ya sa aka yi masa fenti duk na shirin biki. Ta yi sha'awar a ce iyayenta sun leko sun ga yadda suka yi macin da juna. Ya sake tambayar ta. Nuratu da Saifuddin ta ce na bar su suna hira da su umma. Wallahi yaran shagwababbu ne. Shi yasa ba na son zuwa unguwa da su. Yanzu nan sa kunya ta mutum. Yauwa dan Allah ina iya shiga in gaida da in gaisa da su umma. Ta ɗan razana gudun kada allura ta tono garma. Amma kuma da ta tuno wani abu sai kawai ta shige gaba yana biye da ita kamar rakumi da akala har cikin gida har ɗakin mahaifiyarta shi kuwa abba a lokacin yana wanka yayin da kuma noratu da saifuddin suka yi kicibis da awal sai suka yo kansa da gudu gaba ɗaya suka dare masa jiki sam yaran ba su da bakunta akwai su da saurin sabawa da bako haka suka rinka zuba masa surutu saura kaɗan su su kayar da shi maimuna ta daka masu tsawa kun yi hauka ne san ba ta so su rinka san ba ta so su rinka yi masa sangartar da suke ma ayuba da kyar suka nutsu a daidai wannan lokacin abba ya dawo daga wanka suna haɗa ido da awal ya washe baki yana faɗin shine alhaji awal ɗin maimuna take ta jiras a kirjinta ta faɗa a ranta Allah ya saka da daɗin daɗin zancen ya kai abba ga falla sani a gun wanda nake matukar so da ƙauna hira ta narke a tsakanin su in ka ga alhaji awal kamar ɗan gida ko kuma kamar ya daɗe da sanin su amma ta yi siɓil da baka ta ce maimuna ta faɗa maka al'amarin da ya faru da ita kuwa dam gaban maimuna ya buga ji ta yi kamar ta rufe uwarta da duka ta faɗa a zuciyarta ka ga man umma da shishigi da san ruguza man tsari to wai ma ya faɗa mata cewa yanzu ne ya kamata ya ji komai idan kuma ya ji sauran nawa ya ce baya sona ya fasa aure na fa awal ya yi murmushi umma ta faɗa min babu komai ina son ta haka ai komai na Allah ne idan har kuka yarda na aure ta komai zai zama tarihi shi fa ana shi zaton ya ɗauko akan rashin yin makarantar ta ne ake magana bai san ba shi bane akwai wani ɓoyayyen abu da maimuna ta soya sani maimuna da ba ta so ya sani ta yi ajiyar zuciya haɗi da gode ma Allah a cikin zuciyarta da bai sa ya gane inda zancen ya dosa ba amma duk da haka sai da mahaifinta ya yi ƙarin haske akan labarin don ko cewa ya yi rashin sani da rashin mafaɗi daga zuwa Legas da Kaduna abubuwa suka faru wallahi da zarar mun kalli yaran nan Nuratu da Saifuddin sumbur Maimuna ta miki haɗi da ɗan lekowa tsakar gida Abba na ji kamar ana kiranka a waje kamar karamin yaro babu musu ya miki yayi waje minti ɗaya tsakani ya dawo yana murmushi ban ga kowa ba sai wata shedaniyar mota da Allah Allah ka nufe ni da zama direban mai wannan motan awal ya ce ba amin ba abba domin ka fi karfin direba muddin ina numfashi a doron kasar nan sai dai a tuka ka don haka na mallaka maka motar zan ɗaukar maka mai tuka ka awale ya saka hannu a cikin aljihuwar rigarsa na gaba ya ɗauko mabuɗin motar da ya zo a ciki ya ba mahaifin maimuna na mallaka maka motar duniya da lahira murna a wajen waɗannan bayi Allah baya faɗuwa. har kukan daɗi sai da suka yi abba ya goge hawaye yana faɗan. ashe Allah zai sake kawo lokacin da wani zai sake bani tsadaddiyar mota irin haka Allah sarki sati ɗaya da haɗuwar awwal da maimuna amma kamar sun shekara sutura sai wanda maimuna ta ga damar sawa ita da yaranta abinci ma sai wanda suke so ake dafawa komai yaji na kayan kwaɗayi a gidan cikin kankanin lokaci awwal ya tafi da imaninsu da abin duniya dama can makwaɗaita ne shine ma dalilin da ya kai su ga shiga halin kunci da dana sani a shekarun baya kashi gari shehu da musa suka zo kiran da malam nuhu ya yi musu bai bata lokaci ba ya labarta musu abin da ake ciki na game da sabon masoyin da yar uwarsu maimuna ta yi musa da shehu yaran kanwar lauratu ne da sauri suka kalli malam nuhu haɗi da ɗaure fuska haba abba da umma halakun manta halin kuncin da muka shiga ne a shekarun baya musamman ma maimuna a gaskiya mu dai wannan karan babu ruwanmu a dalilin haka ne muka rasa mahaifiyarmu amma a ce bai ishe ku ishara ba bai ishe ku karatun ta nutsu ba ku kuma ku koma baya mana ku tuno abin da ya faru shin kuna so tarihi ya sake maimaita kansa ne tunda suka fara magana malam Nuhu da Lauratu ba su ce uffan ba ba su ma san lokacin da Musa da Shehu suka tafi ba hakan yasa suka afka zurfaffen tunanin abin da ya faru da su a can baya Allah sarki tuna baya Mai Maimuna ita ɗaya ne tala a wurin iyayenta sakamakon haifuwar da suke yi ba sa zama domin haifuwarsu biyar duk maza kuma babu wanda ya rayu maimuna ita ce mace ɗaya da ta rayu har ta girma ita ce auta daga kanta ba su sake haifuwa ba shi yasa suka ɗora mata so mai tsanani sakamakon haka yasa ta sangarce ta shagwabe san ba sa iya tsawatar mata akan duk abin da ta sa a gaba mai kyau ne ko akasin haka sai kuma suka yi rashin sa'a ta yi gadon su a wajen kwaɗayi da san abin duniya malam no mutum ne mai tsananin kwaɗayi a dalilin haka ya sha rasa aikinsa na direban mota a kamfanoni da dama ta gidajen masu kuɗi waɗannan abubuwa suna faruwa ne da taimakon matarsa lauratu wanda ta kasance mace ce mai tsananin son abin duniya korar kare na bayanan da aka yi masa malam nuhu shine an same shi da haɗin bakinsa aka shiga gidan da yake gadi aka yi sata hakan bai faru ba sai da suka yi yarjejeniya da barayin cewa idan abin nema ya samu za a yi kashe maraba a wancan lokacin bukatar 'yan fashin ya biya don kuwa sun yi awon gaba da makudan kuɗaɗe amma bukatar malam nuhu ba ta biya ba ya faɗo kasa warwas an bankaɗo asirinsa a nan take aka kore shi haɗi da maka shi a kotu duk dan abin da ya mallaka na ɗan ya mallaka na dangin kayan more rayuwarsu haɗi da sutura sai da suka kare akalla shekararsa ɗaya a gidan yari kasancewar haka suka shiga halin kunci da talauci mai tsanani na tsawon lokaci ga maimuna an sabar mata da jin daɗi ɗaki guda malam nuhu ya ware mata sannan ya kawata shi da kayan wasa abinci sai wanda take so ake dafawa a lokacin makarantar da take zuwa dai ne wato je kaka dawo a lokacin da aka saka aka saka ya uban tana aji ɗaya ne za ta je na biyu sai da ta daina zuwa ko da mahaifin nata ya dawo gida hakan bai sa ta koma makaranta ba saboda dalilai masu yawa na farko babu kuɗin mota na biyu babu kuɗin kashewa da kayan kwaɗayin da ake haɗa mata idan za ta je makaranta babu yadda abban ta bai yi ba amma maimuna take yarda ta rinka zuwa ba yadda suka iya dole suka bar ta gudun kada su matsa mata ran ta ɓaci lauratu mahaifiyar maimuna tana da yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita mai suna hajiya Hassana. dukansu a nan garin katsina suke yanzu haka hajiya Hassana ba ta da aure tana birnin lagos tana sana'ar dafa abinci sannan tana sannan tana na ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka ma Malam Nuhu da iyalansa. Hajiya Hassana kan kawo musu kayan abinci, sira da kuɗin kashewa. A yau Talata Hajiya Hassana ta sauka a gidan yayarta kamar yadda take yi a duk lokacin da ta zo Katsina. Sai bayan ta huta take zuwa gidan iyayensu. Maimuna tana kofar gida tana kuka da ihu, dalilin kukan tana son cin nama. Ummanta ta ce ba ta da shi, shi ne fa ta ruga waje tana birgima kamar ƙaramar yarinya da bata san babu ba duk da yake ya ci a ce ta san babu a lokacin tun da shekarunta sun kai goma sha biyu bata gushe ba tana kuka idan ta yi hango mata madubin su a yanzu wato hajiya hasana maimuna ta daina kukan ta ruga da gudu zuwa cikin gida maimakon ta je ta yi mata oyoyo a'a ita tana kokarin kai albishir ne umma umma ta rinka kwala mata kira lauratu tana ban tana wanka ta ji kira babu adadi amma duk da haka daure ba ta yi magana ba ba ta yi magana ba ba ta yi a magana ko amsa kiran ba tunda ta san yin magana a banɗaki babu kyau da maimuna ta ji shiru ummanta ba ta amsa ba sai ta koma kiran malam nuhu abba abba na laurat da malam nuhu suka fito ga baki ɗaya don sun zata wani abu ne ya samu rabar ransu a lokacin malam nuhu yana ɗaki ne yana gyaran fuska ya aske rabi saura rabi wannan uban kiran ya sa shi fitowa a haka shaving stick a hannunsa madubi ma a hannu lauratu kuwa ta fito ne da ɗaurin kirji jikinta duk kumfa barin fuskanta ɗaya a wanke ɗaya da kumfa maimuna na ganin haka ta kwashe da dariya abba da umma menene haka ka aske ɓari ɗaya ka bar ɗaya da kumfa ke kuma umma kin fito jiki duk sabulu takaici ya kama laurata cikin zafin nama ta kai ma maimuna duka maimuna ta kwala ƙara ba tare da ta gudu ba shi ko dama abba ya koma ɗaki tuni ya koma ɗaki don ci gaba da gyaran fuskarsa maimuna ta kankame ummanta tana magana cikin shuguba to ke umma ba ina so in faɗa miki cewa hajiyar mu ta zo ba ne kafin ta ci gaba hajiya hasana ta shigo haɗi da yin sallama dama tuni lauratu ta gane hajiyar da maimuna ke nufin ta zo su duka biyu suka rungume ta hajiya hasana ta tuntsire da dariya menene haka yaya lauratu ta kalli jikinta da kumfa ya fara bushewa oh ni haifuwar kwatinawa ashe fa wanka nake yi da sauri ta koma ban daki ta bar su su biyu a lokacin ne malam nuhu ya shigo da fara'arsa a'a yau muna da babbar bakuwa mutanen iko ikon Allah maimuna ta yi karab abba ina ne iko ikon Allah ya ce kurmi kenan ake nufi maimuna ta mai da tambayar ta ga hajiya hasana hajiya ina ne kurmi ta ce lagos ne kurmi zaki bi ni maimuna ta yi saurin amsawa da e zan bi ki kin ji hajiya Tun da yanzu Sa'aba ba sa siyo min kayan daɗi, Umma kuma ba ta bani nama da kwai da kwai in ci. Ke za rinka bani kullum? Hajiya Hassana ta ce zan baki Maimuna. Ko yanzu na zo miki da kayan daɗi kala-kala har ma da kayan wasa. Tun Maimuna na aji shida a firamare lokacin da suka fara fuskantar matsalar rayuwa. Hajiya Hassana ta so a bata Maimuna. Iyayenta suka ki yadda, ita ma Maimuna ta ki yadda ta bi ta. Ba ma Hajiya Hassana ba, san Maimuna ba ta so ta je nan da can ba tare da ta ba amma furucin wannan amma faruwar wannan lamari na rashin kayan jin daɗin rayuwa ya sa mana ta fara kwaɗayin son zuwa anguwa muddin za ta samu abin da take so idan ta je lauratu na fitowa daga wanka mai mana ta tare ta da surutu kuma zan bi hajiya lagos ba zan dawo ba sai na yi girma sosai a lokacin kuma a lokacin kuma kun dawo da cin kayan daɗi malam ya yi murmushi amma bai ce komai ba hakan ya ba lauratu damar cewa lallai yau za a yi ruwa da kankara tunda har Maimuna ta yarda ta amince za ta bi ki Legas. Hakika iyayen Maimuna a yanzu suna so diyarsu ta zauna a wurin Hajiya hasana. a ganin su ita ce ta fi cancanta ta rike musu yarinya. abun san su da kauna ba tare da ta shiga wani hali ba. A wannan rana suka yanke shawaran cewa Hajiya hasana za ta koma Legas, za ta je da Maimuna don ta yi makaranta a can. Bayan sati biyu da tafiyan Hajiya hasana da Maimuna Lagos, Malam Nuhu da Lauratu zaune da safe suna kalaci haɗi da hirar rabin ransu wato maimuna wanda kewarta ya addabe su lauratu ta yi murmushi ta ce da maimuna tana nan da yanzu ta dame mu da surutu da tambayoyin tsiya na san hajiya tana can tana fama da ita amma kuma malam ina jin tsoron faruwar wani abu idan dan uwanka ya ji ka bar maimuna ta je lagos zai ji haushi alhali shi ma yana so ka bashi ita ya je kaduna da ita amma kaki malam nuhu ya nisa kafin ya tanka mata haba lauratu ki daina saka shi a cikin zuciyarki na lura tun tafiyar su kike alheri da zulumi shi ta neman na ne ko kani ki banni da shi duk ranar da ya zo na san abin da zan faɗa masa Tanimu kanin Malam Nuhu ne uwa ɗaya uba ɗaya. Su ma a nan Katsina suke a sabuwar unguwa. Aiki ya kai Tanimu Kaduna. Yana da rufin asiri da wadatan zuci domin direban motan dakon mai ne a matatan mai na Kaduna. yana da mace ɗaya asiya da yara uku babban ɗansu shine yusuf ya girmi maimuna sosai tanimun yayi malam nuhu tanimun yayi malam nuhu ya bar masa maimuna yaki ko yanzu da labari ya isa gare shi cewa hajiya Hassana ta tafi da maimuna lagos ba karamin haushi ya ji ba a dalilin haka ya iso katsina babu shiri misalin karfe uku ya isa gidan yayansa malam nuhu ya yi sa'a yana nan bai fita buga-buga ba ko gaisawa tanimu bai yi masa ba ya shiga cewa haba yaya me yasa ka ba hajiya hasana maimuna shin ka manta sana'arta ne sayar da abinci fa take yi gaskiya yaya baka kyauta min ba duk yadda ba yadda ban yi ba da kai akan ka bani maimuna mu je kaduna ta yi makaranta a can tunda kai baka da halin daukan nauyinta amma kaki sai yanzu ka ba wata can ta ce ta fito daga kicin tana tsiya da masifa sannu ta nemo na ji furcinka kanwarta wace wata can Allah malam ka faɗa ma ka ya kiyaye ni ko in yi ma bakinsa linzami to mm, wannan fani ma barin ɗan kiyaye ta in matsa gefe da ɗauko rahoton nan don na san nima za ta iya yi wa bakina linzami sai mun haɗu da ku a kashi na gaba kuma huta lafiya